Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da mafita dai ɗaya ne zuwa biyu kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tunda abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a buɗe bodojin nan ma da suke kulle Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da gwamnatin Najeriya ke bayyana matakan da ta ɗauka kawo yanzu na kawo sassauci a fannin tattalin arziki da kuma harkokin tsaro da suka haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. Ƙwararru da masu kula da lamura suna ci gaba da bada shawarwari da nufin ganin haƙar hukuma ta cimma ruwa. Duk kuwa da cewa waɗansu hadiman gwamnati na ganin waɗansu shawarwarin a matsayin na zaune mai gwanin kokowa. Kamar sauran 'yan ƙasa, bakin da muka gayyata domin nazarin wannan batun, su ma sun bada shawarwari kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan lamarin. Sai dai kafin nan Comrade Nuhu Umar ya mai da martani kan bayanan da Aisha Abdullahi Naira da kuma Aisha Bello suka yi inda suka bayyana gazawar waɗansu maza da ya sa ala tilas mata suka fara zage damtse da na gammo su ɗauki na wayar gidajensu. Hausawa suna cewa wai kome wala kiriye magawa mm. wai mutuwa ta ja mata. Um, gaskiya ne ana cikin wani hali amma maza suna matuƙar bakin ƙoƙarinsu. yanzu da za ki fita nan waje hmm. kimanti biyar za ki ga mutane suna kai da kawowa da neman kuɗi iri-iri mai babur a caɓa ya wuce mai dako ya wuce ɗan bos ya wuce ɗan tasi ya wuce wanda ya ɗauko kaya a amalanke ya wuce mai dabino ya wuce mai talla ya wuce a cikin waɗannan mutanen da zaki duba zaki ga cewa zaki kirga kashi casa'in da biyar mazance cikin ɗari maza ne kuma mazan nan suna yin wannan ƙoƙari ne domin su ga cewa sun rike gidajensu sun sauke nauyinsu hmm. amma da yake abin ba zai wadata ba shine mata idan suka dan kokarta ko kuma wani ya yi kokarin nashi ya gagara to wannan da ya yi kokarin ya gagara sai ya zama to shine shi ne suke kambamawa a amma kaman kaman duk sauran waɗanda ake zaune shiru mm. ayin ka ji shiru ba labari mm. to amma idan aka kila kokarin mata ne tana Allah ya dan rufa mata asiri to kamar yanzu to yanzu misalin nan da ne miki da na ce ki fita nan waje titi ki tsaya ki lissafa mata nawa za ki ga suna kai kawo ai mazan ne suke kokarin ta yadda tattalin arzikin zai biyu amma maganan gaskiya shine mm. ka ɗauki misali mai tallan kwakwa misali mm. da gabaki ɗaya dududu jarin kwakwan nan gabaki ɗaya bai wuce naira dubu goma ba idan ya saya ya saida kenan gaba ɗaya misali yana da mata ɗaya yana zaune gidan haya yana da misali ma yara marasa yawa yana da yara kwara biyu nawa ne riban wannan kwakwan hmm. wanda a ciki ne fa za a zo a rike gidan sannan misali mutumin da yake da ko in ya samu ko misali mutumin da yake yake tuka bus ko yake wani abin nan ina ma fasinjan hmm. mutane ina suke zuwa tunda babu kuɗi sirius ta ka sai dan sirius ta ka sai in ya zama in ya zama dole to ai komai ne ya tashi har kudin motan ma ya tashi to kudin ma ya tashi man nan da ake cika bus dubu tara ake cika tankin mai eh tankin mai na hmm. bus dubu tara dubu goma yayi nisa yanzu shine dubu arba'in zuwa dubu arba'in da biyar mai hmm. mota sai ya je ya yi aikin nera dubu arba'in da biyar arba'in zuwa arba'in da biyar ya cila kuɗin man nan kafin ya fara nema abin da zai neman ma mai mota da mota kafin ya fara nema abin da zai kai gida hmm. gaskiya ana cikin wani hali wanda alhamdulillahi dai na ji daɗi da na ji cewa matan su ma suna ƙoƙari hmm. kuma sun fahimci halin da ake ciki akwai alamun da yake na talakan najeriya bai shirya ma wannan canjin da aka samu da tsadar rayuwar nan ba kawai kwatsam ko samu a gaskiya ba a hmm. shirya ba domin hmm. ko manyan masu kuɗin ma ba su shirya ba yanzu ki fito waje ki gani jib nawa zaki ga ta wuce saboda jib na shan mai kowa wayo wayo yake da haka dole ne a duba a samu kome yake da ya zama matsala yana da maganin shi bayan tsanin sauki yana nan zuwa muna fatan wannan saukin ya zo kusa-kusa domin talakan najeriya yana bukatar wannan saukin to a irin wannan bukatar musamman sanin cewa duk lokacin da aka samu wani matsala a cikin gida ko mata kuke sanin dabarar da za a fito mata da shi a yanda za a yi a ciyar da 'ya'ya a dai samu dai a sa wani abu a baki ah, mu zo fagen ba da shawarwari ta yaya za ku kudu ma dan abin da ake da shi din a ba mata haƙurin yadda za su sarrafa abin da zai samu don a samu a wuce wannan wurin lafiya mafita dai ɗaya ne zuwa biyu mm. kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tun da abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a buɗe bodojin nan da suke kulle ai ina ganin shine samun mafitan kuma samun saukin rayuwa abubuwa ne fa masu sauki guda biyu buɗe bodojin nan sai wannan subsidies ɗin da aka cire a mai da shi shine za mu ji sauƙin rayuwa ko kuma mata ina ƙara ba mu haƙuri da shawarwari akan irin ƙoƙarin da muke yi dan abin da muke da shi mu yi haƙuri mu dinga tattalawa muna juyawa muna biya ma 'ya'ya makaranta muna siyan omo da sabulu muna dan an aka baka ka dan ƙara din ko da yake ai ba ƙari bane ne mafi yawancin cefa ne namu ne in aka baka ɗari biyu sai ka ƙara ɗari biyar hmm. to ai ya zama mu ne da gida mu ne masu aura yadda kwace kenan hmm. <laughs> naira mafita yana ki sunan ki wani Najeriya ki ce babu da matsala yanzu na zama kwandala an haka <laughs> da ne yanzu wannan harfi mutum sai a hankali <laughs> wato mafita a ƙasar nan ta mu magana ta farko ta domin Allah matukar ƙasar nan ta mu ba za mu ce mu san price control ba wallahi haka za mu dawama wato daidaita farashi a da farashi wannan gaskiya ne idan aka ce muddin gwamnatin ƙasar nan za ta fito ta fito na fito da manya-manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa ta tabbatar da cewa akwai tsayayyen wannan farashi na ƙasa ne ta san da shi an tsaye da farashin abu kaza kaza ne a wannan abu kaza kaza ne ba wai yau mutum ko da ya zo ya yi kayan shi ya kaya bai bugi kirje ce ni kaza zan sai da kaya na ba kuma dole kana da bukatar shi dole haka za a yi to haka za mu dawwama a wannan ƙasar tamu mu kuma tsoron Allah da kuma haƙuri da kuma tsananta addu'a mata ku ci gaba da haƙuri da mazajenku da 'ya'yayenku a cikin gidajenku mata su ne garkuwa a kan 'ya'yayensu mazaje su ne jagorori a cikin gidajensu mazajen su ci gaba da kula da mata da daidai bakin gwargwadon abin da Allah ya ba zo ma daina rigima yanzu tsakanin ba mai na ga kace bari mai shayi mm. a ai wanda a ai an daina shi ma ya ta haƙura. ai ya zuwa wani mai indomi da shayi eh, ai ba sa musu kwannan ta to leda ne kuke ta indomi take yawo a cikin gari ai ba ta yawo mm, ai ta kwaye ma ya fi karfin talaka hmm. ba za je cewa tsaya mai wannan suya a hada mishi a bashi ya ce je yana gyatsa to ko shakka babu mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo kamar yadda masu iya magana suka ce a saka a baka ya fi a rataya da kuma fatar dukan waɗanda suke da halin sauya lamura za su taka tasu rawar wajen inganta rayuwar al'umma ba a Najeriya kaɗai ba, amma a ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nu Umar. Sai wakiliyanmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar. da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya Hausa. da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida